lamarin rashin tsaro a arewacin najeriya tura na daɗa kaiwa bango domin batun ƙare jama'ar yankunan da ke fama da matsalolin na kan hanyar zamowa gaskiya ƙasa da mako ɗaya da hallaka mutane 23 a sokoto da ke arewa maso yammacin ƙasar sai ga wasu hare-haren ta'addanci akan jama'ar yankin ana kisa tare da satar jama'a suwe balawal tana cikin waɗanda harin da aka kai cikin daren alhamis ya rutsa da su akan hanyar sabon birni zuwa isa je sabon bene dan nan ma ban yasta mai to mun dai biyo hanyar mun dan yi nisa sai ko saman ka ji ka ma ko ta harbi sai ina ta kiran inna lillahi inna ilaihi raji'un la hawla wala quwwata illa billah ko ina harbi wasu ba wasu sun fita ni ko ina rungume da yarinya sai ko da nake an harbi ta biyo ta gilas sai na ji abun nan yayo tsu to ni na azama wallahi gare ni ina kalma ina ta kalma ko da naka tasowa tsaye sai na ji jini na ta zuba ga jikina na azama da in ko na ka talabar da sai na tsaye da sun yi baya sun yi baya sun yi kalma na shi Allah akbar da da kenan to ko da na samu gun ga kuma sai na ga kuma sun ƙara ta wata halin suka wani nan guda biyu sun kihi sun je an ka kashe cikin mutu don ni dai an mace sai ai yarinya tawa to kamar akwai wasu motoci tare da ku eh mota hudu an ka ce ko yanzu ga nan duk an ta kawo shi wasu an halbe su wasu kuma ba a san inda uwaye na da suka ba bayanai sun nuna cewa an sace jama'ar da ba a san adadin su ba a wannan harin da aka kai a cewar wani mazaunin isa yan yare ne kanana ƙanana yan fillani su ne annan sun fita suna ta halbin mutane to mu abun da ƙara kiran mu gwamnati magana guda ce in ta riga ta sai da mu ga 'yan ta'adda ta yi announcement cewa ta sai da mu ga 'yan ta'adda. A sabon birni ma cikin daren na Alhamis an kai hari a garin Kurawa wanda bai fi sati biyu ba da aka kai masa makamancin wannan harin. Lokacin na tuntuɓi wani mazaunin sabon birni Abdullahi Haruna Gobir ana gudanar da jana'izar ɗansa da aka harba. Yanzu ina ina nan ne ana min zana izai yaro na wanda sun ka halibi so yanzu ga nan an gama sallah ka an gama sallah na ma ka kira ni sai dai dan majalisar yankin Sa'idu Ibrahim Neno yayi bayanin yadda harin ya faru ana sallar magariba ne shine sai barayin suka zo suka horma wani gari da ake ce kurawa a cikin karamar hukumar sabon birni a takaice dai sun harbe sun harbe kusan mutum bakwai waɗannan abubuwa da ke faruwa a arewacin najeriya suna ci gaba da saka talaka cikin halin kunci akan haka ne ma shugaban kungiyar muryar talaka na ƙasa zai dubula kofar sabuwa yake cewa wasu abubuwa yanzu sun faru sai har kamar ma babu ko gwamnati tsakani da allah waɗanga abubuwa ba komi na kawo shi ba illa son rai da sakaci na shugabanni to mun rasa gane mina na mahukunta nuri sai an kare da muna gaba ɗai ko ƙaƙa. matasan najeriya ma sun nuna fushinsu har sun nuna ɗan yatsa akan gwamnatin ƙasar kamar yadda na zanta da wani matashi Alhaji Bashar Dirin Daji. Duk yadda muke ganin Buhari dan namu ne dan arewa ne ya kamata mu gama kanmu gaskiya. Yanzu ya faru a kudu mu yarinya guda ne wa aka kashe a wani secondary school sun hana kudu zama amma mu ga mutum kusan arba'in da wani abu ko talatin da wani abu an kashe a sokoto har yau ko cikin garin sokoto ba wani babba da hito ce kir mu gaya mu ga mu mu gaskiya in abin ya kama mu hito mu yi zanga zanga mu hito mu yi zanga zanga duk wannan halin da jama'a suka samu kansu a ciki babban abin da ke fitowa a bakunan mahukunta bai wuce yin jaje ba da kuma ɗaukar alƙawuran da ba tabbas ne a cika su ba na kare jama'a Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.